Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, mun karkata akalar shirin ga batun matsanancin zafin da al'ummar wasu yankunan Najeriya da Nijar suke fuskanta. A yau, kwararre kan al'amuran muhalli kuma babban jami'i a ma'aikatar tsabtace muhalli ta jihar Kaduna, Dr. Umar Haira'u. Ya yi ƙarin haske akan wasu abubuwan da ke haifar da matsanancin zafi a irin waɗannan yankuna na Sahel. akwai hali na yanayi tsananin rana wanda ta bullo daga sararin samaniya baya da zami wannan wata hikima ce ta ubangiji haka ya so to kuma ba wani abu da zami kai sai dai zamu iya wasu hanyoyi da zamu iya ƙoƙarin ganin mun magance wannan akwai kuma kamar yawan sare itatuwa na gida da na daji ko fulawa wannan da kake gani tana rage yanayin zafi bishiyoyi ga sunan ko'ina amma abin mamaki sai ga mutane sun shiga su ta sare su suna doke su waɗannan bishiyoyi suna taimakawa wajen kara rana amma idan har aka ci gaba da sare su su ma suna iya haifar da wannan yanayi sannan akwai ƙona daji shi kanshi. saboda in an ƙona zafin wannan wutar da ke tashi ya ɗumama ƙasa yana ƙara hauhawa ne sama shi kanshi yana haifar da ɗumi shine yakan haifar da wannan abu da ake kira ɗumamar yanayi wato global warming shi kanshi yana taimakawa wajen haifar da wannan zafi sannan samun cunkoso a wuri shi ma yana haifar da zafi musamman a birane da yanzu ake ta ginawa a nan namu cikin najeriya ga yanan wurare ana ta gine-gine sababbi so in dai za a samu cunkoso na al'umma tabbas dole ne a samu irin wannan zafi ko in ce ɗumama na yanayi a wasu lokuta Yanayin zafi wata alama ce ta shirin tarbar yanayin damuna a cewar Alhaji Mamman Lawwali, shugaban ma'aikatan binciken yanayi ta birnin Kwanni a Nijar. To amma yaya batun damunar ta kasance a Nijar? giragizai kamar bunƙasa su sai da zahi ne cikin shi zahi ne ke gasa su shine kisa suna bunƙasa don ko suna girma ko haka biski in babu zahi me yasa ganin kamar yanzu ga lokacin sanyi nan mu gare mu ba mu samun giragizai ko kuma yanzu in giragizan suka bunƙasa zuwa marice kana ganin suna dan sabka suna rage suna rage girma ko don ko zahin duk shine umar bisan bunƙasa shi a halin yanzu kamar nan ga dukkan lokaci ne na shiga damuna amma ba zawarta ba gaba lisayin da ake dan kwanni mana ta zamna sai cikin karshen watan juan zuwa fara ga harkon watan juye ne damana take zamna a kwanni dai ruwa dai suke sabka a isai an tuka akwai sauran shan zahi biski ko yanzu da ruwan ana samun su mai jiwa jiwa ana a samu ruwa sai ga ai wani dogon rani kwa a wani bangaren kuma shugaban likitocin gundumar kwanni dr iza abdu ya yi gargadi ne akan kwara ruwan sanyi a jika a lokacin da jiki yake da zafi domin to wannan duka neman sanni ne neman sanni ne in zahi ya yawa ana neman sanni saboda a yi maganin wannan zahin da ya yawa to wannan ba wani lahani ba ne amma zahin da za a kya da shi an ka kiyaye da shiga cikin zahi abin ba zai kai har da mutum zai neman yana kwakwa ma jikin shi ba shi jikin mutum Allah ya yi shi shi ke gyara kanshi da kanshi amma abin da masana sun ka ce ka hita da cikin tsananin zahi yanzu yanzu ka shiga cikin tsananin sani yanzu yanzu wannan gaba daya jiki yana iya ya samu cikas ana iya a samu cikas ka tashi da cikin sani tsananin ka shiga cikin cikin zafi tsanani gaba ɗaya nan to jiki ka hanyar samu ya saba da haka nan kana ka samu da matsaloli yana a kiyaye da haka to kafin dr umar khairau ya yi sallama da mu a yau ya yi bayani a game da wata cuta da matsanancin zafi yake iya haifarwa da rukunin mutanen da suka fi kasancewa cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta daga cikin yanayi na dumama akwai wani nau'i na cuta wanda bature kan kira heat stroke musamman a lokacin azumi wannan irin cuta an fi samun sa kaman kasashen arab da kuma wurare wanda suke can wajen kusa da sahara kaman su maiduguri da yola da sokoto da niger da shauran wasu kasashe dai da ke dan wannan ori to akwai wani yanayi ne na cutar lafiyar jiki wanda kan sa tsananin zafin jiki kuma yakan haifar da wannan cuta wato wannan wannan heat stroke wani yanayi ne na rashin lafiya wanda tsananin wannan zafi ne kan haifar da shi kamar yadda mafi yawancin wuraren da ke kusa da shi sahara za ga cewa rana takan hasko ne da red ba ta samun wani kariya daga bishiya kariya daga wani yanayi na sararin samaniya wato cloud na tsawon lokaci ko ko mutum ya fita ya yawo cikin tsananin zafi yana haifar da wannan abu da ake kira sunstroke mafi yawanci za ga cewa wani lokaci za a samu temperature temperature a jikin dan adam yana kai kamar digiri arba'in ko ma sama da haka saboda haka abinda mai azumi zai kasance kullum ya kula da shi shine kada mutum ya je yana yawo cikin wannan yanayi na zafi musamman ana tsananin zafin saboda ruwan jiki yakan zagwanye sai ka ga mutum na bushewa yana nokewa yana kyamushewa yana dada baki-baki musamman in aka lura za a ga kaman manyan mutane masu shekara kamar 65 zuwa sama ko yara ƙanana ko sababbin haihuwa da mutane ma da wanda suke da 'yan cututtuka musamman kamar irin mutane masu ƙiba irin kitiba kitiban mutane dinnan da masu cutar diabetes ko irin masu shaye-shayen nan ko kuma masu guje-guje ko masu yawan yawo kama ko masu aiwatar da aiki a cikin tsakiyar rana za ga irin wannan cuta ta son stroke ta fi kama su Mai sauraro wannan shine gaba ɗaya abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa. Da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya ara mana rai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.